Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana Nigerian barkanmu da warhaka barkanmu ina muna fata alheri. Sako ne ina yake so in bada ga ‘yan uwana Nigerian surtu bisa ga eh, zuwa ga CNSP. Wannan na dai eh, koke-koken da ‘yan mu maye-maye ‘yan kasuwanmu suke kawowa shine a buɗe iyakar Benin da Nijar. Ku sani da cewa kuskure ne ku ce ku bar wannan iyaka a liki saboda wannan iyaka ta ciki ake sayo mana motoci ana kawo muna cikin kasanmu ciki ake kawo muna duk wani abincin da ake kawo muna yana shigowa ƙasar daga benin ya shigo cikin ƙasar Niger sannan kuskure ne ku yi profite da cewa akwai sojojin eh, france iyakar benin ko da akwai su ai mu muna da rundunonin sojoji wanda aka kai ba ke iyaka mendami aka kai su can dan su yi control kenan a buɗe iyaka a sa tsaro duk wani abin da zai shigo cikin ƙasar Nijar ya za an kula da shi menene zai shiga menene zai hita a sa control amma batuwa a ce a liƙe iyaka ku ba gani iyaka da yaƙi a ce ana yaƙi da ƙasa ƙasar Benin ba ta iya yi muna komi sai abin da Allah ya kawo muna dan kuskure ne na ku ce ba a buɗe iyaka kuma kun san da arzikin da yake shigowa cikin ƙasar mu ta Nijar ta bene yake shigowa a nan wannan wuri sai nsp babu mu baya gare ku a wannan wuri mu muna soyayya ƙasar mu Niger muna soyayya development ta Niger muna soyayya ƙasar Niger baki daya dan ku wannan kuskure ne a ce a bar iyaka like maye mayan masu kuɗin mu ku sani suna a cikin Benin kuma su adda kuɗi can cikin ƙasar Benin kenan a bude iyaka sai a sa control ku diba ƙasar Rasha tana yaki su da ƙasar Ukraine amma frontier buɗe take saboda liƙe iyaka yana ka cikas ga duka ƙasa biyu ku sani da cewa duk wani abincin da muke ka daga eh, daga Benin yana shigowa ne da sauƙi hiya da duk wata ƙasa yanzu in an ɗauko abinci daga Lome sai an biyo ta Burkina ayo a biyo in an ka biyo ta Burkina burkina babu zaman lafiya sai an sa iko sun ta su yo su yo rakke wannan abinci ya shigo cikin kasar mu ta Niger a lorke bene ya an ka doko direct ne radda ka doko shiran nan yake shigo a cikin kasar Niger mutum dubu nawa sun karsa aikin su kan like iyakar Benin dan ku wannan kuskure ne kuskure ne babba ina kira gare ku ina kira ga duk wani dan Nijar mai iya iza sako ya zo zuwa ga CNSP a bude iyaka sojojin mu da annan ƙwararri ne mu raida da su su yi control duk abin da zai shigo a mota in ta shigo a yi control ɗinta duka a menene ta shigo da shi sannan menene su sojojin da suke kan iyakar benin ba don control suke ba kenan tsaya su yi control a buɗe iyaka kayan musu zan shigo a cikin ƙasar mu ta nijar mu rage wani tsadar rayuwa talaka shi na cikin tsadar rayuwa cikin ƙasar nijar wannan sako ne wanda nake so in bada kuma insha Allah za mu hawa live akan wannan magana duk wani wanda yake da ƙarin bayani yana iya shigowa ya muna ƙarin bayani ina muna fata alkhairi Allah subhanahu wataala Allah ya taimake mu Allah ya ɗauka Nijar da 'yan Nijar baki ɗaya saƙon mu a buɗe iyaka a buɗe furancar shine abin da ya zama alkhairi ina muna fata alkhairi